الراوي كان يقول وابدا كان الشك ولا شك هذا الشك وجهته في ذلك ثم جعلوا بعد ذلك يعرضون له في الكلام السيد جبت عيد ناليا وارجيري ويسمع ويسمعونه شتما السيد جبت عيد ناليا وعلى سيد ناليا السيد جوفو ويوجد تقوي ويتعاملون بالتعويل في قوله السيد قال قال الشافعي رحمه الله قال رجل من الخوارج alimamu shafi to ci guna alimamu shafi ga zanu ci na wajiyo Gan, gan. ga li ali wa ga sayyidina ali wa huwa fi salati la yana shakka la yabu tana mulku la takuna min al khasirin sayyidina ali ta ce wato ba ji ji ji ji ji salla ji mu ji ba mu ce ga sayyidina ga ya wali ali wallahi wa ga la ka ce ci ba ci wato da mi zai da asara nan ka yi ya ga mu ci da shi shi biya Talib da Sayyidina Ali kwanji lai na shafta ɗin a cin da yi nan sautu zumar a 65 fakara aliyu sun da aliyu ta fiye baya gan fasbir inna wa da lai haku wa lai tafi fannin kalladi na kayo tunu a kuri ji hakika alikawal yasa ko gaskiyo wanda kara bin jariri an na haza kana وعلي في الخطبة ابن جرير يقول لك ينجي فاروه أجاني جبه سيحزق لسيدنا علي في جوسكنا وذكر ابن جرير أيضا أن عليا بيت هو يقصب يوما يقول لسيدنا علي في جوسكنا فلتنا إذ قام إليه رجل من الخوارج أنه سيدنا واجب وانتين فقال يا علي يا وسيدنا علي أشركت في كين الله رجال waye lafasa ko a cikin addini yace cewa zan yi lafasa ko a ci wala hukuma illa lillah zan do ma ba hukunta sai ce ci fa ja'ala lihi yaqul sunna li sai ga hadi kalimatu haqqi yuradu biha batil yanna kalimatu gaskiya ma ga mai kadu kuma qala inna lakum alaina alla namna'akum fi amma dama aydikum ma'ana sayyidina ali wa da jangoto yi ya ta yi fi'uye musulmi ja ya da ke ga ta a ci ya da shi musulmi jina wa Allah na na'akum masajid Allah masallaci masallaci kan ka san ya cire ce ya ta yi masallaci ka biye masallaci wa Allah na ba'akum bitan ima ce ya kun gwa hatta ta unan da gwada suka cayi gwa thumma innahum kharaju bil kulli anil kufa wata hayya zuwa ilin na harawani ko har ta ma'asa zai ta ta ci ya kufa ta ci ne ga na harawani nan yoko alama ya tafi ne alama a wariji yau katilil musulmi ya ga tula musulmi yiwu alibi sa sanin ga wariji ya na alal islami a sai la musulmi yiwu da ya na alal ausani da jime bai jibu ta kutinar a gaba wuce lugwanin قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية ابن كثير البداية والنهاية فولوم 5 فقال له البرجي zur'atu ibn al-burji mina wariji budan wa tiya da sayyidina ali ga amma wallahi ya ali da lam tada tahkim rijal fi kitabillah la tukannaka ya wali wallahi kaga wani zawangi na ciwo la da hukunci shi ta fece ce wannan gwa mi go wu wu na ma wu na miyawo wu a atlubu su zalika rahmatullahi wa ridwanahu miyawo we bo min tan wayar ce su kira min su ko be wuni wu ne izaga da yake na liye kani musa wali da ta samu nusu wani kani zani cinye kula faura shi juna nan kani shi sannan wanda wani za mu fani ka musulunci lona wani e ji a ni sa sallam na na fati wani ga yi nuwore ga yi ba bayan hasan bai sai na yi nusa ba rufu jali wani ne na ni da jo a ni sa sallam ya bushara gama da janna ne amma waji kun ya waji ga guwa ba guwa yake wala da wanda su kuna wuna wuri aga ga ga ni da sai na ni kin ya Hmm? in ba da aula ina alama warijiyo algulu fi tafsir ɗazu giya ka wuce ya ciye alaza yi kafiru wani alimamu za a biji shara ga wancan manyi ga wa warijiyo jin nan ko قال ابن كثير ibn الله ya كثير يقول شوغيو على البداية wani volume 5 page 37 هو li لعلي fi خطبه خوارج جانكي a ce da guke sayid na alita a ce jinta sayid wa shatu a ce jubi ko a ce jubucinci a ce bi a yati min lukura ce tari di jin aya ne kimina lukura nujo aya ne shi a ce tika fi a ce jubi jubi sayid na ali wa zalika an na aliyan ya bane sayid na ali kama wanda ke kafi ba da jumai ko? Sayid ali ya ne ki juma abu fe jubi وذم وعابه وقام جماعة منهم قالوا تميلا واجه فين دكي كل يقول نور من لا حكم إلا لله إذا حكم شنافي الله وقام رجل منهم قالوا تميلا وعنكي وهو واضع إصدعه في أذنيه وهو أبو في كفا يقول نعم لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت من قبلك ليعمطن عملك ولتكونن من الخاسرين wata cikin tawaji ya ji a masa na ne kasala shore jimma wani wake lagos ga gari ga wani lodonon gaya a kika ji wa biya wai ganda zai bi kami wani kan wakai lafatoci ba ci layin ashirta ya fi suna ko ga ta da mizi jaji an tsara nan ka ja'ala li yuqallibu yadayhi sai jali sai jinguwa ni sai jagwabe wa haka hakaza wa huwa ala al-minbar yakuzina ligan hukmullahi tantazuru fi hukunci su kuke ma'ana hukunci su kun ga ga ni sa sallam ga in adratuhum la yuqatilanhum qatla in ga kun ya waji mi agwa mi agwa te mi na gun atawa jinan ko le ko asha waji zamanin dole ga hukumu kan ila ne murubu jata mini sifa wa rijiyo addawati la muhajirati diyar al-islam àti àdìjáwà rẹ̀ rẹ̀ aláàdúréjú mùsùlùmí yóò ma ń yí jù dájúmọ́ kọ́ wà wọ́n tún ibn kasir yana albidayat wa nihayat volume 5 page 387 lo 388 ga ijtama al khawarij fi bazl adbar ibn wahb ar rasidi khawarij abu kai mi abla ibn wahb ar rasidi ga kemna walij ji secret meeting jijina un jino tare ngo to mini meeting ja na go be do knowledge فخطبهم خطبة بلغة قبل الله واب الراس بوشان فيد وط فيد وط كان ما فيد قتياتيو زعاتهم في هذه الدنيا قال لا كاد جنة كاد يجي ورغبهم في الآخرة وفي يقول حتى والكياني والجنة أما توالي الجنة وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يأكل ذلك قاعد ودب بدقوا ما كان ويكم يدقون مسلم تيوا قاوالي الجنة ما قوة بيتشين يجا حاجي ما سيوا قوة سيوا دبطو ما سيوا قوة دبطو ما قوة أقوان al'amur bi da fi nalimin karima wanda marati bi yungu da da bu ya gofa yuna ma kitawa ta mutazile aka ya al-khuruja la wa alal wulati aga ga kiyo al'amur bil ma'rufi wannan an muka kun ga yiwu ibn shiya ja ja ke yi ala sahabi ja yi kafir aga ya ga abu talib ne Allah kiyaye ثم قال abin wabi ci gan akruji bina ikhwanana min hadhihi alqaryati zalimi ahluha ya yajiji ni lai ci ya jagon na zalimi ya shana bila jalib ya za sawari la qad kuri jibal idi di da ke ba ci shin na aba da hadhihi madan ko ajna ji ko kuma na mun kirina liyadi la ta bi zaira yijin ka da hukunci alincin nan ثم قام ركوس بن زهيري ركوس بن زهيري تعلقين فقال بعد حمد الله وثناء عليه وسيدنا لا نجيب ويا سقو متاجيونا لأن المتاع بهذه الدنيا قليل ركوس بن زهيري نولي أبلا بن وابي رافي وهم غاني ركوس تنجيني تكون تعتاني ga sunan ta ya zi duniya kalilu da mai ne jo katin kuma wannan kira qalha wa shikun umman lokane da dijona Allah ya da'una kum zinataha aw bahjata ila al maqam biga ya sayinji da ne je ti je lokacin galle jiji ya ga ya ti ya ti wai je ti ji jo be lo ولا تلتفت بكم القول الظلم wuce mukalugwa ya ga yadawa gaskiya za ya ma ji in kare zalunci ma inna allaha ma allazina taqaw wal ladina hum muhsinun sai ta faɗa kan bai zai yasu yace kwa mai yace ci mai ke ji bolo bolo nan fa qala sinan ibn hamza wuje ga yau sinan ibn hamza sai ne ki al asbi wa yaqub ya jama'i inna ra'ya ma ra'aytum wa inna al haqqa ma zakartum ra'yi gai ra'yi ne da gaskiya ma gai ne to da ana wai la zuwa ga yadda ne ga annabu Ronaldo ce da kan gawa sai ya gaskiya ko? alagbaka ọ mini fi fi awa ni jobe alokuru ja alahu lati lamuri ne zu tiya gan wa agun ebe shijin nga yagu tsan ya choko ibn kasiri gan albidayatu wani hayo volume 5 page 388 gan wa shamawu ayyukan fi sai zai tun hisni a a sun da mitin wani za mu da ce me zai dubu hisni hatta ya tudu siyo hmm, la ilaha illallah da kiyaye mu fa khatabahum mutacci ne kyauti jawo ci ci ya caji wa hasahum ala al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar to haji wala ba tuguri aka waya tun yadi wa ta'alim ayati min al-qur'an mutacci aya ji daga al-qur'ano min ha kawo ta'ala min ubu ba su dilat daga ya kawo ya nabi kawo ta inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas wa la tattabi al hawa ya nabi dawuda yau na ci alifa ta ce ki bo ba hukunci bai gaskiya ta ci ya dai ki ta ce ba wani bai gaskiya wa alam ba wa faidul ka su lord hadi ce ku ce shi mu wa qawlu ta'ala fi kitabe wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun dan do ba kun bil kafir to ci yana ga wani ga kafiru ko وكذا التي بعدها الظالمون الفاسقون حتى قال يا ظالمون سلاكم من لكم فلكم الظالمون من لكم فلكم الفاسقون لا قوة ينون نقول لكم السنة دي تفصيل التحاني أبانتوا يكفنا أكبر كان يكفنا أكبر ما والي يكفن غير لهم ni ga lawo wadagu jani wa jani wani yakina sun makala a zai da bilhisni ce ga gam mina a wari jami'a su ta ala ahli da'awati na min alifi latina jiri ya zando ne yake mutu ta wayayi wuce lamu ta alkibla yayi nan annum kadi tabawul hawa gaibu shine ta mutu ta yayi wanda ba zuwa hukumar kitab wani hukunci ya su koli na dalilin kabin wuce ci zuma wa jaru fil qawli wala amali abadi ya ka tuwa gobe su wa anna jihadu hakun alal mu'minin gugu na ma gwa na gaskiya ta ce mu'minin jo ko ba taro tulu minhum dan shi na wajo feti to yi yuqal lawa yuqab la ibn al-haqq kasulami kuma harrama ulaika ala al-khuruj ala an-nasi ngole ko da abazu ku ta jiyo shi hingi za to ta da guzaji wa kala fi kalamihi ne yanin kanin nan da ya gano sai gane gan idribu wujuhu ete dan te sajo wajibahu man be kiyo yau shi kisuyu fi ji koyi hatta yutawar rahmanu rahim albi kafin da ramin tuce shi ne in antum zafartum ya gadi na tsara wa wuti alfa ya mi su zako a rutun kimine wannan asaba kuma tawabal musina ce ta ya lada lada da jami tuna lahu al'amili na amrihi da ke lutsunan domin nusa ko ne wa in kusiltum amma ga ya wuma ayo shi amfani min al-mafi'il ila ridwanillahi wa jannati ke wato a dafa la ko da da ajin ne to jira mai to cin kuntu ibnu kathir gan wa za turbu minan nasi jama'iri na nami ne ya zo an yi jau a rabi ya shi alibai ta dama sun yi zama maki da yi mamaki jami'a kuma ya dama jona fasu ba na manna wa kulka waka rada ni sati ta kusa su wasu kaza yi ka kayan ya ta yi za a shishi ko da jami'a ya yi musulmi ya fi jami'a ba musulmi shi ga malla fiti na jabi ga gyaran ya fi shi lifi a wari shi. zanne shi wallahi zanwace aljanna wa fiyore kada ce ya kawai tunguru kada lore zanga ci musulunci wa gan wajen ji mu yore a misdudu bai yi rinna yi. fitinan na magana tsami zane ga ɗaya gaskiya ya nun gaggan wata ko fitinan suna a tusi ban lalazi na zalamu minkum kasa ibn kasiri ce ga albiyat wani ya gada volume 5389 gawa ma a sanu ma kala ba da salaf ya je kun kana kashin a salafi kan fil khawarij ya ce khawarij yo na ga innahumul mazkuruna fi qawlihi ta'ala kaga izani to ci to kana ga ga kul hal nunabbi'ukum bil aktharina amala daga ya wa gani ya labari ya ce zai ji asara ga rayatuna allazina zanaji kan asayuhum fil hayati dunya ya zanta ya zawuce shi yau to suna ruwa na ta ɗe daga ijo fila ya tun daga ijo ko mu ya sabu na nan yusuf suna mai kwafin girki a yalo kulaika a a ga na kafaru bi ayati rabihim a ci manaba bi ayati tayi wani liqa'ihi ya gunguna gube tsoci na fa habi fata amaluhum itnalu lajhadiya fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wasu na ya alqiyami ya dan su ya ya ya ya lazani ya da so ya ya da zane ji ya ji tun wada in na wani a ne ga ya ya na zai ka wa ka su na ji kiyo a ya na ga ha ji da ta ji su yamu ku ne mije min ka fata muku sa mina ramiye amma kana lu sai da kelle bana aje alje kula kuwal gai ki un gai ga kiyo a wari ji ji kafira in bidiya kayo ya ce firayo mina sai cukan ji a wari ji ma ke zuwa a sai continue wal maksudu mi ci ganin dai makasudi nan an haula jahala abdullal jahili wuciji da al ashqiya da shi shakiji fila kawali wala fari so gajo kuna ita ma rayuhun al kuruji min bai na zuri musulmin a raya ku ya kaga ga azu ya kace muslimi jo wata wata u alal masu ila al-qaidi a ci ba shi a jigara a ga su ya da da ne ga al-makaini nan liyamli kuwa alal nas ya ba da ji da ji kiyo ya ji mulki lago wa ya ta'assanu biha wa jama'a ya rasofiyo wa ya ba'atu ikhwanahum wa adrabahum mimman wa ala rayuwa mazhabi a ta ta zano da bayan ya gashi shiga ibi ra'ayi ra'ayi ruwan tijinin a ci tace maza biya wa jiya nan in alil basiratu ga da mini zaki yan basiratu zai ki basira nan fa yuwafu a ya ce da jikiyo a ta da gun bago ko ya kula shi ba mu alaiha a wajen ma ya da gun ta wa ji ji ban nan wani mitin na jinin ko a ga aya ta madayin amma ga almadayin da kan don da zai lubi ra'ayin yayin mutu jo ko batro ko ta kaga da sada ya ji jo ada abu bi ayi ba yi mu cho wala ashir amitin na kujani قال لهم سيد ابن حسن الطائي ابن حسن الطائي من والي وكي قول إن المدينة haƙe shi ne ga almatan da ana la takdiruna ala ya je ko ne ya guji wuce nare sai da biha je shan la tutiku na waje soja an fi yuyo ne da maguza wuce wa bana wasa yamna una ha minku da bada gai gashi wuce gwa gashi wuce na kan walakin wa idu ikhwanuk mai daji su na juhi dai ga yage shi zai taci maza biyin na wani ga a agun bai yi kai nuwa ka zai na juhi o wala ta khuruji min al-kufati jama'atin da maga tiya tiya kufa ga tiya ga gwe ka bane ya tiya bayani wa mala mm. lakin ukhruju wisanan li Allah ya shura bikum ya da sai tiya nin ne ba zan da kaji kimo a da da ga yi loba loma dan ya da wannan dan ya da wannan dan na saya lobi dan na tiya laji dan tiya ki da shi he ba abi da kiyo ba ta dire rewa le na wa bina walakin ko ukruju hitani li Allah ya shura bikum katabu kitabun amma illa man huwa la mazabi cha ta ta ka san tun don ta ce mazabi abonin wa maslaki ce la mi ta kwani mi al basrati wa ga da mi zai ji fikin basra ji basra nan wa ta'tu bihi ilayhim ata ata tuna ata la tuna li wafuhum ila zalika nar ga da gubi ha da gubi bayan na rubucin li yakunu yadan wa da ba la wajin ni al nafi suma kharaja yatakallaluna wa kanin. a ce su tiya nin nin nin nin nin nin Allah ya lama a hadun bihin ne ba za mu tura da ke gan ana ya jo mam kam na wunan khuruj ya bai da ga ga ala go ka ya ya bai lo da ya yi tiya mu kharaju min bainil aba wal ummahati ala ta gabi yi ta tiya daga bayan mun ta bin naji wal akhwali wal khalati a ba go gojo gani da mun ba shi gani ben nagiji na nagiji wa fara ko tsarar da ce a ya ake da lusun gine kele ya ta kidu da bijali makin da tilimi a yi yaki da ya jali tabo da rashin ilimi an ilimi suka gina jene wa akili da hankali na ajiya ne an na da al'amuri yau tura bal'ar ile ne ga yato na yana yalu kana ci ga azuma yamman ajo a ci a ta ba zuma na yalu ya fi kirkiya nan su kwa ajiyar dabe walam ya lamu an nauni a kabar da kabar yin nubi ibn kasir na haƙi wani yana na na yakin ci kusa nubi ci kwallo dana wal azar mal khati'ati wa annahu ma zayyanahu lahum iblisu shaitan rajim na damiya na shaitan bili kula fanin fiyano almatru da an samawati shaitan na an yadda sama wani Allah zina so an adawata li adina adam da tsakannan wucici ya na ne da adamu nan su mali zuriyati inda zuriyoyi ba da tarwa wuci a tsanin ka biki ra ya shiga fina kabu nan mutaraddidatu wallahu almas'ul an yasimana minhu bi wa quwwati ya babace ungwayuta sunna mujibu da su kuma wuta gwaduwa wa da raka jama'a su ne ba su suna wula ji jama'an da ci mini ya zajo sai ta ba jire a gijan sai jaji ga kanji wa waye kwanan farar duhun aji kayin tiya ko kwanabuhun wa bakuhun kuma nan fiya amma kwabo kabinu man yastamara ala al-istiqamati hadi da ne yaji jiwon ka ce istiqama ji ka ta ki da suna ta bi sa wali jana wa min man sara ba da zalika da jindo ci muto sun jama abi ta da muto akida wariji falla ya kabil khawarij shi da mutu khawarij fa khasira ila yawm al-qiyamah ta da ta da fa al no ne ka kai ya garo ta ko jine ci ka tun ya wali su yire wutu a ci ministifa wa rija alugulu fili ibadati ya ka bi so da ibadan so ne ji falilla ne wala falilla kawari ne ji ya ka tuba abu ne kai da yake jin haila ne ci aya kai da tsallar. wala bin bi na shaga na nashi a tin an tin ba haruriya wayo kashi ya suru na ji man goto to ko ga ji haila wuci me ji sallah de ga shi cin ga na fila wuye je wa ga butu da wuya ibada wajen ji o ma alaksu jinna wal irsa illa liyabudun

Allah kiyaye ibn kasir ya ga bidat wani ya volume 533 436 i mean 436 ko um ga zakara ibn jarir wa gairu wahidi min ulama at-tarikh ibn jarir da man da man da ci ka ka ibn mai tarihi jo wasiyar wa yamin nasi wannan talata ta min alkhawari ta guta min alkhawari wa huma ga abdullahi ibn abdurrahman ibn amru al-ma'ruf bin miljam al-himyari thumma al-kindi abdurrahman ibn amru sai ga ibn miljam na al-himyari gangani da walid ibn jabla ibn kinda al-misri fa kana asmaru hasan al-waji habla sha'ruhu ما شعمة أذني وفي fi wajha السجود sujudi yayi fisku ba al'amal da muhaba yayi والبرك بن عبد الله التميمي وعمر بن بكري التميمي أيضا اجتمعوا فتذكروا قطع علي إخوانه من آل النار الناروان فقال ويكم أتشيتم من سيدنا علي ووالجه ناروان هنا فتراحموا عليه وتجد الحاج فقال أوه وقالوا أقام هذا نفنو بالبقاء بعدكم يجي سيدنا علي أو النهروانو يجي تي يجي في جبو تي تيجي في جبو كانوا من خير الناس زعوت نجاو دار بغتنا ليش من يبقى عندي كبا وأكثرهم صلاة كما فيهم يا بأكثر تجيوري وكانوا دعاة الناس إلى ربهم لأنه ما وكان فقال إذا في جاوة فإذا اللي يقول كنوري لا يخافون في الله لو متى لا إيمن عدد سلطان عدد سلطان زنقوة شيء نادين أي إيه سلطان تقوى باري فلو شرينا أنفسنا يقابني يقوي أسوكو أتي إلا إلا الضلال يشكاية دي بيتنا يا ظالم يجي يقول زي عدي كانوا فقتلناهم يتعاونوا فرحنا منهم العبادة والبلاد ابو جافا كدو اجو تمولو سلافيا أنا جاء بنتي بيا وأخذنا منهم سارة إخواننا يمجعهم غير تليس يجي نجي أونا فقال ابن ملجم ابن ملجم قام أما أما ولي فأخفيكم علي بن أبي طالب وي ba ga kawai lawan al'ada wani na yiwu a kala na abdullahi farsu ga wa ana tafikun mu'awiya wukan mu'awiya wu wa kala amru bin kaɗe amru ga wa ana tafikun amru bin al'asimi ga amru bin al'asu a wancan kone ya da za a wari su ke wa ya zanen wa ya zanen wa ya zanen a ne dona ọmọ ga ti wule suku wale ga zai jawa ja jawa ga hawu ba da yau na nini manya jini na gaji bayani ya gaskiya za ci ga a eh, place ne ga gaji ya waji ya ji na ya mini za ka tare su goyi da shi dole ko ne ta dinga ta wuje muri jama'a ne cikin a ta alai ci ta ta ne ko kaje kan joyo ko zagi ko waje ko waje ko ta fi wa wulu hmm. to daga ya gudu ta ci ga ya ga wa ya hankali ga Allah kiya ma da to wa riji zagi a da giya wa in zagi shi ibn kasir ya gan albidayat wani a volume 5 page 436 lo 437 kafa bainama huwa aidi miljam jalisun fi min bani taymi rubabi tadhakkaruna qatlahum yawm al-tahrawani kaku na abdulrahman miljam ń ṣe tàtíyẹ ya yọ àti fẹ́ tún zai ya wú agogo na rawa na zakaza tu a zakaza wa zakaza wa zakaza wu za ka imra haka mini yi kawai la ta mu bintu su a sajina in zagi ne ga tuka wani duk sajina na febe wa kadu fatala aliyun abaha wa sai na alima wa baba yayin zagin na wube yajbajuyi wa kalit fahi katar jamali ki zagin nan masa sarawi ba shuro tu ya tun sai ga zai zai yau na sanan kan kadin qatil masjid jali ta bi fi ni zagin no kuma wanda ku masallaci ne mai gara kama wani fije yo Allah ma ra'ayi ni miljam ka kula ibn miljam ne ni zagin nan fara ne ta sala ba Allah na na ko gejo wa hankali ibn miljam jiye wa hankali go yo zagin na sati a cina. wannan suya ya haji ta wannan ci jala a ta to bukata to yanzu bi to jago ya bu bilo signal wuna wa ka to tan a sha ni a wari jiye jo mun dan kala ga wuto da yin do jo mun to da jo tun do ta tun ba islamic tun da yin do jo ta do gubo mu ta ta tun da yin ta ta sai shi idea ko har ka kuna ga project execute ne inda to so to da yin do ba ke jin yo فخطبها إلى نفسها فاشترطت عليه ثلاثة آلاف درهم أه؟ اشترطت عليه ثلاثة آلاف درهم وخادما وقينا لا ينجا شرط لو تنيني ويو 30,000 درهم وما كان لاوجي ياوي أما من شرط يوم بوري ما يأتي لعلي ابن أبي تعلم وقال والله سيدنا علي ha ngo ne ne malu zo tun ga ngo yi faduwa ya zo daidai da zama ha fa ja kai la ma shiratat ina gin na sai gan waya da ji shirin ciwo yi fata kala nga fa wa laki wa wallahi ma ja bi la bi kai la katlali nga wallahi da ya fi jawo sai dai wala sai na nihu fa tazawajaha ibnu miljan sai wuziyo sai ji la yuciyawo kada khala biha zai ji wa adi dukulu biyu masha Allah ko ya juji da kullun wani waya waya ya nan ko su mace ra tare da wuganci da gina jife jiki wa execute project wuce alkawali suku ngan go la sai daliyo wa wagu baya wagu ji kaza ko ci waji kaza ci waji bukata ina lulu na su feji ungancin ala zalika wa na wa tabat lahu rajulan min qaumi ha yuqalu lahu al-kani ma urid al da yin cikin za zama cikin ba wuce labi dana ya ji ka ja bonu ke ne da ja ji kaza ya bugo wa ga na ce ga na ce ne buka kuno ga wa yi na nga ali do lo ga bi kama da na ya fara wuce bi mu'minin kare mu'minin ابن كثير قال بداية والنهاية قد امتنع ابن ملجم بعض الخوارج المتأكدين في زمن التابعين هو وإمران ابن عطان وكان حد العباد ممن يروي عن عائشة في صحيح البخاري قال يمتنع ابن ملجم سو hadith an ابن ملجم كو ibn miljam ابن ملجم don sayidina ali ne ko ya bi zadabo mu fe ya zadabo zawon fe jikiyo zawon fe ju kirari zawon fe ju zawon fe ju ya ba zawon fe ga imran ibn afan sai zuwa ne ji bara karawi na magwal wa da daga ana na aisha ruwa mun da sai bukhari ko amma da sawa da jigo yi gare mutum malaka daga nan sun nugu min sai bukhari ba ne nuji na ji ya wa ga يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي الأرش رضوانا إني لا أذكره يوما فاصبه خاصة البرية عند الله ميزانا يا ضربة ما دل من تقي ما أراد بها إذا نحن سوتيتنا يا ما دل بيونا ونا ودا زادين جوكو وسيدنا علي واري illa liyabluga min zil arshi duwana, sai butan wuduji yarda ya na jide da tafiya al'arashona inni la zukuru yawman buhu wuyado ko abdurrahman ibn miljam kan wati wunta haje ga ko abdurrahman ibn miljam na ko kalbariyati inda allah mizana ngai ga ne fal kiyami gade a ta tun tun ga ce ga zainin doro no wajen la ne tun a ga rayu no ya bane ne wato ga sayyidina ali da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ce ibn kasir labait ne da no albidaya bu amma ga da ni tafi ne ga talqis kai fitnatu tafjirat wal irtiyalat al asbab wal athar wal ilaj 61 ya abu hamza na abu hamza inda abu hamza al-misriyari abu hamza sayyid ibn muhammad al da ji makanta yan na a sulaimani sun ci ji makanta ya muku lilwadi ga nfe ga muhammad mace jirajiya bai ce yanzu a rubna nan gan. يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي الأرش خسرانا إني لا أذكره يوما قال عنه وألآن القلب عمران بن حطانا يا ضربة ما دل بهونا من شقي ما أراد بها يزعودنا yana ma zane wuza wanda shaki zauncin ga zaunci kana ṣe kí imran ìmúra asani usu sayyidina ali yo kuna mu sayyidina ali na wa sai illa ali yabluga min dil arshi kusrana ulo tun ti lo e bo to ti na ta ja la re ki ona ulu ja kare ba to ti tuntun gaji wura goma inni la zukuruhu yawman fa'ala anhu ya fuga da bo miyajin fa imra imran ibn asani misajin bula na biyu wa al'anil qalba imran ibn hattana misajin bula na biye shi gina ga imran ibn asani na kilauci ga kalbu babu ne babu na ga alkhawariju kilabun nari na ya yi kyau. Ko dogon mutum maganin mutum a shiga ga wani banna abdala al-ba'ari ko akunu jiga yadun bi khamsi bi khamsimi'ina azyadin wudiyat ma baluha kuti a fi rubi dinari ko abdala al-mali ngon bakwani wuce wani ngon a zuwa abdul mali kiwa rabi jiyu ta inda ya gura a alkhawariji ya sami runa sai kontinu ibn kathir ya gan and the site wani ya volum 5393 na habbatul urani kala gam an habbatul urani kala ma kala alun narawa ji alan nasu ya kuduna kakuna ku narawa rawa zane lafiya ga gan الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي قطع دابرهم يبوتيت يادي يبوتيت نبتيت ديوا والدي وزنا تيتي ماتن تراكو الحمد لله تبيع أقواني قال علي إذن عليك كلا لا والله إنم لفي أصلاب الرجال والله والدي كي أي في يشكو كرجيب عجيجو wa arhamin nisa'i amma ke fi ma'ai kayan zagi je bugo e, ka goga daga na zane wa ina wa ya ci mani ake fubo yo ko eh ngole eh ko tin ga wa ga ga ko mm. ta ngare ma dani kullama ku ta qarnun kullama ma la qarnun ku ti'a an don da qarnun do zaki kinan gurun do ya wa ji Allah tiyare ludi kiyo eluba eluba abubuwa ba sai an ya tiya a shek kuma ibn Abdullah al-Imam littafi ne ga al-Kashf mubin an asnaf al-mufajjilin page 155 to 157 kamo ji bayani ya ga wani da ladi ke aya sai tiya ka aya sai tiya ko ka maka kiya ce yake da tunansa shiga wa humul ladina kharaju fiya wali amrin ala al-khalifati ali ibn abi talib radiyallahu anhu hawari ga ya ci tiga abu sayyidina ali radiyallahu anhu wa kana khuruji ma ali iddat marrati hatta ga abu sayyidina ali na juju kuma wa wal khuruji ma ali yawm an-nahrawani sana shafe na gudaci ga a gutsayi tari na iya taci sab a faji na gaci ga a gutsayi na liyo ko na kajara tilmar ka tukai na gum wa bai na ni a wani lokaci zugu a wuce ma ya kunji faruwa tsakanin sai da liyan da warji wa asfara tilmar ka tu shi ne zamil hawarji amma kun guza a warji ya warji hajji halaka ko kutila kasiru minu amma dokunan a warji yiwu وخرج عليه أيضا في سنة هي تأتيت أقعد لبيعك أتيا بقى قلت إذن عليك خمس مرات عرض قلت يعني

Wajarar bai nawa bai na jesha bin malik aksar min shi na waka shi kila da sanar sai ne wuti ya guba kawai samu na bin maliki a wari da yi lafiya su shi ta gugu ta ta ba ke a wuri wakayin da zayin wa akwai mihaya a zikatun karshe dai aji kammala a katon fi kulli makani a matsayi da jikiyo a fiye lamin tuwa da nan dondo وأما خروجهم على الخلافة الأباسية أما واجهتها غاية وخليفة الأباسية وقد خرجوا على الصفاء بكيادة الجلندي ابن مسؤول كذدي وانتهت المعركة بعزيمة الخوارج أما تسيانا خوارج تيغا والخلي خلافة الأباسية و Atiya كو Gagun, zanen lidu nan, a jalan jibin masudin ko to su mazu fada kijo tsayawa rigigi fakara da munabbad ibn hurm ash-shaybani ala al-mansuri munabbad ibn hurm ash-shaybani tiyan ga wagu mansur wajen radai lo bin jiyush al-mansuri barikun tahina tsakanin mu biyayi sai ku kijo agun ku kama wa karin ya ta ku tila munabbad munabbad u ne tishawa rigi zamani uci nan ko ku tila kasulun mun ba a ko ku ne mace lan suna ki hawo

samuji da wuce wa kada ju'al al-mahdi salata a kace ya ga wuta wanda la tsariku bayna wa nawa al maji ya kuma ji kurata kana da maji zu kama kanat lakiba an wazim da khawarij kalgida ta sun ake a wariji fanzur kilere حفظت الله صكوك وصكوك ووطع يحال ثلاث الخوارج في ذاك الأرواج وتتشمنا واجه يجدف عن جيان لي والنجر الفكاري أتشف عن نشف عن لي فلا حافظ على أرواجي أتوق وجهك أتعطى فلا أن يحافظ على أرواج المسلمين أتعطى وتوع وجه مسلمين جنة ولا يسألون على هذا سير العقيم على... إلى أصلنا هذا أقول يا أبو أساسي

na ya tiya misra jimashi fil jimashi kuli mustapha yi ran da zan mace ka kayi na ta gaji ya yi nan a ke wato ube yau algeria the same thing a kan da wadile da nan kan islam na tsoron da kufri kasaru a shekha abu abdullahi muhammad ibn abdullahi imamu ga alkashful mubin an asnafil mubajjilina na 154 no 155 ga abanin ta fata ibn kasir da tubo hawadis ne ya wara itikafu ga kutila abdal ibn qahfa wa kana min usul khawarij a abdal ibn qahfa bata hu madini shawarij wa qalat lahu kuwa shauka ka kutila ti murjil qala mabaka mata sadu abu amru ashari min al-khawarij alladhi yad'u anhum ishtaro an fusa min Allah abu ko ne ko abu amru ashari min al-khawarij ibn tuga ngumwa amina kuna so ko yana lahumul janna ay to janna ya da din ne buna mina kuma ni wa kana akiru amu ya kharija da rashidi karshe dai wata ya rashidi fa sala ilai jayshan siyadatu zahir al-qasabi fa lau bi sharuz a ci kuso da lati du yin sharuz a legan ba ta kiyo jazawiyar hawali jijiyar bijajina sai يجب السيف والتكفير والتغير قال الإمام الذهبي لا بينا wale ga matsala wuce matsalo ne nazila wanda za mu ne yin nono ko eh maga lamarin ci ko ne nazila wuce ta tashe musulmi jona ba na shi goya wawa ne manji ko mawuci kone jimai da fiyasurin nona ya zaki al'allah mutu al-muhaddis hafizul wakti wa muhaddis al'asiri a mujaddidul wakti kuma muhammadu nasiru dini al'albaniyan da shekul islami abdulaziz na abdulabin baz gangani da alfaqi al'allama muhammad ibn salih al'usaimin gangani da shekul muhaddis na fi biladil yaman mukbil ibn hadi alwadi gangani da hamil liwa'il jarh wa ta'dili al'allamatul muhaddis rabi ibn hadi umairi al-madkhali kuma jika kayan misalul fawzani especially to ale ga mini man wuce jo <clears throat> ya ga yi lamani ni a misali ko gayi a sheik mukul ibn hadi alwadi rahimahullahu ta'ala ki gan juga eti masailu ta kafiri ko masala ya gulu ta takafiri da masala ya kuruju alal a'imma gani masala ya kibiyo da misali tafjira bai misali jihadi shi kiyu ga tubo ale ga misali bai bana eh kuma ne yi jabun no sarawi ko ne ga yi tubo ne ga. gaga kuja wai ba daga litasin mutu. kaga litasin ne ga ratu la shirita na volume 1 page 191 lo 192 اجمك بلي قال لي ماذا لم نعلن لم Al وخاصة أنهم سيحكمون بما عذر الله مع الأدلة لما أمكن من كلا وكامو ينجي يتوقعان كلا يتجي جهاري يتوقعان especially wanda ya ji hukunci littafi ya ce ce a wama ga agogon kai da gaya shi ga alwaki'u ɗan na jihada yau ta ƙarmi asuwa sha'irin islam yana waki ina kane waki ina a ga ya shawaji mun ta mini sha'irar ta cikin musulunci in yabu da tace inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi janna ya aljanna yuqatiluna fi sabilillah yaqtuluna wa yuqtalun sai warayen mumini shi ko ko dukiya ji da dajen na na tsaye ne ko ta ce tsaye jami'ai lawu wannan biyu sallallahu alaihi wasallam mai gaga man mata zana ga jajali walam yaghzu magukwa walam yuhaddith nafsahu bil ghazwi ya ta mai satan jahiliya ko uma jeniye kun ga be mu yugwana kawai kun ga tun jahiliya le ga jihadi da musulunci amma wa dai yuko ko no ga ku na zana jima'a kuna yi kafira a jiki a ji musulmiya kuma ne kun gaji tsakanin musulmiya fitina yun ce yun jaga jihadiya ko le dono ko ili ma ke da gule to to da ke kuna wa ke da imani ma su kun ne ku da ko o maga mi su kai ku ji ka ga la ga kafi ya ga Allah din wa ci u ga jihadiya yi kuma ga to da wa to ji mezo kan to jihadu talabo ne wawal waqi'u mukbil kan alwaqi anna ba'da hukamil muslimin sashi ya zai shi fice musulmi na fi baki ya fi na dina dini ke da ta shire falami ya tazi kufuru kafirci inji kiyayen mulati ya foya wallahu ta zuwa kufuruhu ko tun ga ce sun kalma shi kafiri ga fan nabi sa sallam mai kula ne sa sallam mai ga kimnu da hadisi sai ba da tibnu sami sunan ga baya ana rasulullahi ala san wa ta'a yaji mu baya ya ni bi sallam yake yi shi kuma mi lami tu wal fil usri wal yusri kafune da ba ta kafune da ba gonan wal bakra wal manshat wa ala an la nukaza al amru ahlahu inma inma ga ya tuye gashi ne ya da ce ya da cin gobe a yo ci ja ga ja biyu a ga la da boda jo ko a ga ili biye yi jo a ga ili biye juma'a ko agai ba agai jonso agai ji za anji hududo katan naji twaju ya da juji bayan illa an tarau kufuran inda kai gane kafirciye bawaha ta cikin gbangbana da ku ce min Allah burhani mun dalil daga ba sai to nan gole illa an tarau gole wa jama'ati yace nan mun dalilin bujale kufur mun ji to ya jama'a kamaluyo umma kufuri kufurci na cikin bawa an kankanin fi min Allah buran dalili daga bato ko wuji ga mun bace ga dalili ya kufuru za wuce wa ala an naqula al haqa shine mun ne mai jiya ne yi ga gaskiya na haku na bandu ne gada dana la na khafu la ilaha illa laim a gaskiya da ne wa wali mai bayane ga wa wa na ji bawa jiya na wata ta kufuru la hakimi ko ton ga Allah tuke do shine na kafi digu yigo fala budda min an nazar fi ahwali muslimin dole yoyi ciyale musulmi jilere wa shu'ub da jama'a musulmi ji fadda'ira ta takunu ala shu'ubi dole ya ga bai ga yada hukun lokacin wuce da niji masu ba ba tsara suna haji sai musulmi wa alil muslimu na muwahilu na lil jihad amma su shirin jihad ya tsala shirya bal muwahilu na lil jam'il amwali kada shirin jihad ajewa a kowa ya kan wa musta'iddu ومسعدا يصب رئيس على كثرة خبز إذا قل الخبز abu da buredi ya kan wunje masa ya sai ga amalo shi kafa ga amalo sai ji da jiko ko amma kali yayi ya kan wanga alhamdulillah kullu faruwa shi dai yauna asha kano to ke geli dana e bone sai yi try to discuss ku su gulgala so ko te ga ci de bilade ta ti bo ke ji mu ke ore iga aje ba ta ba su sokwai na sokwai ne ba ga ne ta bere mu ku ce ji bayani ne a sheikh mukbil ko ji bayani da ci gade Allah ga ka mu kwata faruwa ga ji tuzo ko ka da tuzo sa shi mukbil gan najim najim an ajin ya alusu na jiwar jama'a ya na ma an ga mukbil ya ta nufi a kashin mm. an ga mukbil gan galat la shirita volume page 263 na kwakwa bitu fi al hukami kiwa gan etiye kafir wa e ya ci ciwo ilman dia nan jabi Allah ya kuma da bishe mawa motowo yiga ya ga da shi ta ta ne ji na ajere ya ni ko ni mina mona kiwa ah. gan bilga iza ba hama harrafa lahu sai na sako alhajin haramu na ngu la lalli ngu a gamu ba kuyo bai ci da ya lalli ki zawu ya lalli ya je ki ya lalli no ne ne ko wa huwa alimun umma ilimi ne ga wuce ga buka wa laysa mukrahan maju tilas jan fa yau ya furu muku shiga hali nan ga kafiri amma ga ga wa huwa alimu ya fe la ya ga ga daga je graduate we graduate ko da masters ko PhD ko ya PhD ko ya diploma ko da sai nan wa wajin ko wa alimu nan kawai ka je ne ka ta kafin boko ka da kafin a junior jahili ga wai ri a junior bo ku yo ba kai ma ga gato wa ma hada فأكثركم لا يجعل منكم القتوى الذي يقفوا عجزاتك أنت وكذلك لا يفعل مكره to su zai ma hadu shi lantan fanaf lan yakrahu ila yi cikin kaji ba falu a ne gurfa a tara ka ba tsa ka yi tu ko ko fana ko president ko mi ko aki ko ba ko ci za a yi wa kuke do kana tsara yan Allah ya kuje mi na fa'in rasu ta yin jira nan sau ma daga yanona sai za a kan shigar da manzon Allah wa bil gawda da ba kun bi annabi huwa alimun da ilimi gairu mukra ajin tilas jiya mustahillan umula lalli kan gaje kati shi wale kalimma ngo ne sharati wa kusa nore tabbatarwa je zanu tula lalli ani wa tabbatar wato diga zanu ta ajin ikrawu ja wa tabbatar wato diga zanu tun da fe ilimi da fe ilimi ku mukbil ga wal hukamu yatafawatuna ebe shi ciji kudin matsayin ne a da agnar da shi ngai mai gadi abu a shiga a gwaya muku bilga ya tafa wa tunan fananu na kunu haka ya ga gaskiya fala na kunu ina musawa ya ga na dinaya wa na fi tafsir Allah yi wa nu kalida muku bilga ndi man da ta kafiro na ga min temin duza ko ji wa na rika maluma ta ni shafi me wa ga min gayi limi wange ya zo bezo nafsu mutabi ta ci nafsi mutabi ta ci fa mumkin ana kula dole mu ya ga no mi ga waji aw za'igun ko wa faya ko hamil ko mi gawlo kula na saraji lakin masalar tasbillahi kanu qalila fi amma masalar waje kafin to mi wa min tan misla kin to ba ai mu ku miligan daga kiwa ga yace ya ce moroko bo ya ce moroko mo ji kula da laba kun ce jaba ai mu ga ratla shi to ga mal hukmu fi malik al maghrib kuwa gan ya ce bo don falakul magrib zai umayi'un ko ce magrib ma jikiya ko na ta kenan wa faya wa matalatu takfira da mutawakkifun fi arka masala lawa ya kafir san ya ga ya wuya wuci wani so li'annahu ya taji na malfatin ta bai bani kamin kafin wa ji fulu bayani ci gobe zo na ga daga ci su ko ba ci ta ci ka ta kafira ne su ci ne to zo ga so to yi ci ba mai yi to samu ta ba zo so ya cuta na ta a yake wasu wali ne da kuma ya kwana rifa da ya turku bana ta ya fuji na kasu ya tun ariya ce muka kiliga ya tun wuce ɗaya na wuce fi wani wani lugi zage wuce ba a eh, tiye ji jilba ba wa ana yankiru yunkiru yankiru Allah, ala ku ya dubi da lijabi ya ilmizu bi ta shaddu kila ga da zalika min alfasadi ma bi fe ya gaza ya jiga ga dole a yin zage lajin ba mun ga zawon ce jikin mun ga zawon ce aka sanani dai da hadini mun ga wuce ya ci wuce ga hacin

لا تصل بهم إلى التكفير أقل متزلجو كم جدي آيو جدي آيو ولا تكي آيو ولا تكي كافرة إلا من كان مثل إبراهيم النظام الذي كان يصبيه الخمرة إذا قلت غير دوشي إبراهيم النظام نفيه جي جي للي ويصبيه محرم الله ينتهي تعجي حامنا هو يا للي وهو مباح ومثل هاي بالوزيل ومثل هاي بالوزيل ومثل هاي بالوزيل ومثل هاي بالوزيل ومثل هاي بالوزيل ومثل هاي بالوزيل ومثل هاي بالوزيل ومثل هاي بالوزيل ya zake abil husaini na ne je ji in karin maliba mita ji ni bi turrati na amma kake da ta amma da kika mi zuku alladina la yarifuna ana ana za to tabaru na mafita da zai ce da zai kina ajiyo ajiyo mdb ajiyo eh ne lobi ne zuwa ba a shara ko ta kafi ne ja kidi hanu sunnati wal jama'a no ashara ite mdb mina aluma ni dibo ma no ko in sha'a azabahum wa in sha'a gafara lahum kaza ne goro ke mukbila gan muku ya ji bayani gaza ne ga ga society society ne kada society a society yin jahiliya ji ku mukbila gaza ne ga gayi sun wuce nan ko ci ga society ne kada society ne ga society kafiri don gaza ne ga yi sun gaza wuce a wari jiro da mukbili ga gambal hukum لما حكم ما يكفر هذا المجتمع الجاهلي وبي أسباب الكفر وموانعه سوى جيتيا كيبو جيتيا زي غير التكفير يا سوساتي نغن سوساتي جاهلي جو كاتا كافري ما هو كافري ما فبو سوساتي كفر أصحاب الكفر وموانعه كما أصحاب وما أصحاب الكفر وموانعه كي أصحاب الكفر كي موانعه تكفيره مقبل قاع الذي يكفر المجتمع الذي الذين فيه فهو خارجيه an don ga ga su ga tafsirin sati da na zanji giyo ga khawariju wa rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara an al khawarij annahum yamrukuna min ad din kama yamruku sa min ar ramiya annabi sallallahu alaihi wasallam ji ne cewa waje ga waje latiya jo tumina kawai latiya ga wa nom kilabun nar ani maji bayani ga waji shi ne mina yau wa kad wa rasam jama'atu shukuri mustafa jama'a shukuri mustafa shi daga da gigun a waji shi sun manta sharat fala ya salfi da da sam ta kun bi ma wajiba tawariha wasu za a shi yan musulmi wani sun hadi zai je lamu ko kuma gaskiya na cikin hadi wani kanta wani kafin hadi daga la tazalu ya fadi min mati al haqqi zahirin la yadru man khalafahum wala man khazalahum da ya ce amrullah da karshe wala sunanu da fi amali sa al kufra ya ga daga ya bayi dikin diya ba na gaje kafirina lakin amma hani limuslimi allazi mu ta tafidi iya ganna ga ya bayi dikin diya musulmina a ga wai kafirina wani rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kula ne gaban kalali a ki ya kafir da ni gaba ya juga yawa kafir nan da in kana kama kala wa illa ne kaza wuce a gafa gaskiya da na ya ture galo ga na kai bane kafiri a wa ji da wasu kuma a cikin sallah a su da masu katai musulmi ba in ga gajen jami'i ya ji ga shi halalli a kwali kiyami a tuwawan wa lo alijanna kuma lo da wa tiya ta tuwunu ka ta daga giya ta ba ka ka fara wa mun ni shi ma wanwa zandoro ga ga juyi ya gani na ga ga mun kunci na kwaso ba ya za su ne ce ka mun ga tun ana shi ilin ya ne ga irin cikin da ta je man cuta ne ga irin ce ci ne ko eh ga ga hijira din dan bidiye ko ga dole ya ci masali ne ko ko 67 daga mazdarilu min kitabillahi amin sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala ajil mubtadi kitani daga litafi ya tsoyo ko daga sunna ya annabi ke ce jiraji be dan bidiya ga alwaqiu annama annaha dakhalat ala al-asl min fikratu kharijiyya fikratu jama'a takfir mukil gene wati ina fikra ya khawarij jama'a da jama'a fi zamanin nono fikra ma tafiri fikra da ma tafiri ji fata wasa ofi matsala ci hajjiri mubtadi da caji tu ala yaya ce wala da matsala ya jira ji bai ce kusan za ka rana sirata rasulullahi sallallahu sallam na ranar alhajira muzayyak yi ga su asira ya nabi ya doga yi jira na wujikiyo kan wani a sallam hajjira salatu ta kallafa an gazo ta tabuka zai yi ko anabi haji jira bayani wa hajira ne sa'u shahran anabi maji jira bayani nuji ya in an yi an yi addu'a wanda ya ba anabi haji wa hajira